وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau uku ga watan ramadan hijira tana da shekara 429 daidai da biyu ga watan tara shekara ta 2008 mun karanta aya ta tara ta suratul bakara za mu maimaita domin mu ƙara bayani akan ta, insha Allah Allah maɗaukaki ya ce, A marratan." Attalaku marratan. فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان وما يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن kunshi darussa masu yawa daga cikin abubuwan da ayan take karantar da mu akwai hikimar Allah maɗaukaki na taƙaita adadin saki daga ɗaya zuwa uku Allah maɗaukaki ya taƙaita adadin saki daga ɗaya zuwa uku yin haka rahama ce ga mata a tsarin karantarwa na addinin musulunci kasancewar a zamanin jahiliya shi namiji yana da ikon ya sake mata kuma ya dawo da ita ko da adadin sakin nasa ya kai dubu yana iya sakin mata ya kyale ta sai ta kusa gama idda kafin nan ya zo ya ce ya mai da aurensa bayan ya dawo da ita ya sake sakinta shi bai rike ta ta ji daɗi ba kuma bai sake ta wani ya aure ta ba wannan wani salo ne na ƙuntatawa ga mata wanda larabawa suke yi kafin zuwan annabi muhammad don haka babu shakka wannan aya wata rahama ce daga cikin ayoyi waɗanda suka ƙunshi rahamar allah maɗaukaki ga al'ummar musulmai in ba don zuwan wannan aya ba babu shakka da ana nan akan wancan al'ada da larabawa suke yi kafin zuwan annabi Muhammad. Ita wannan aya rahama ce ta Allah maɗaukaki ga mata, a yanzu wajibi ne maza su sani, saki wanda ɗan adam yake da ikon ya mayar da matansa guda biyu ne. Darasi na farko kenan, a talaku marrata ne in ji Allah maɗaukaki. saki wanda namiji yake da ikon mayar da matansa guda biyu ne marra biyu ne fa'imsakun bi ma'arufin au tasirihun bi ihsan in ma ya riƙe matansa a bayan saki na biyu ya riƙe matansa tare da alkhairi ko kuwa ya ƙyale ta ya fita hanyar ta ya rabu da ita ta yi wani aure tare da kyautatawa babu cuta ba cutarwa sannan mun fahimta cewa yin sake uku a kalma guda mutum ya yi saki a kalma guda saki uku a take a lokaci guda ko adadin sakin nasa ya fi uku ya kai ɗari ko dubu ko ma miliyan ko kuma ya kai adadin taurari kamar yadda muka karanta a baya in dai adadin saki ya fi ɗaya yana nan a matsayinsa na guda wannan ita ce fahimta mafi inganci daga fahimtar da malaman sunna suka yi makarantarwar annabi muhammad wanda ya ce ya saki matarsa saki ɗaya da wanda ya ce ya sake ta saki biyu da wanda ya kai sakin adadi guda ɗari ko dubu ko ma miliyan yana nan a matsayin saki guda ne babu shakka an samu sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da suka ba da fatawoyi daban-daban waɗannan fatawoyi da suka bayar sun ba da fatawan ne bisa la'akari da yanayin zamani da kuma tsari na ladabtar da al'umma amma ku sani babu ɗan adam da yake da ikon canza hukuncin da annabi Muhammad ya yi a duniya babu shi abinda manzon Allah ya hukunta kuma ya bar duniya a kansa wannan shi ne hukuncin da yake aiki har tashin kiyama a wajen Allah maɗaukaki wannan ita ce fahimta mafi inganci matsala game da saki uku a kalma guda ko saki uku a take a lokaci guda matsala ce mai tsawon gaske wallahi za mu ɗauki kwana bakwai ana maganar ba mu ƙare ba amma shekul islam ibn taimiyya haƙiƙa yana cikin malamai na sunna da ɗaɗɗu waɗanda suka yi ƙoƙarin tantance wannan al'amari kuma suka ba da hujjoji mutum in dai ba son zuciya yake bi ba muddin ya karanta hujjojinsu ya dole ne ya yarda da cewa abin nan da suka faɗa shi ne mafi inganci a sunnar manzon Allah don haka mun takaita maganganu ne wanda yake son ya samu cikakken bayani sai ya nemi majimu'u fatawa mujallar na uku shafi na goma sha uku har zuwa ashirin da biyar ko ya nemi littafan Ibn qayyim al misali zadul ma'ad mujallar na takwas don akwai bugu iri-iri nawa zadul ma'ad din bugun nasa ya kai mujalladi goma sha biyu in ka duba mujallar na takwas shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu da ilamul muwaƙi'i na mujallar na uku shafi na ishirin da biyar zuwa arba'in da igasatul lahafan shafi na ɗari da hamsin da uku idan ka nemi waɗannan littafan matuƙar kana da sha'awar riko da sunnar annabi Muhammad in dai a kan matsala ta sakin aure uku a lafazi guda ne da ikon Allah za ka samu gamsuwa magana ta gaskiya ita ce wanda duk ya yi saki fiye da saki guda a lafazi guda wannan sakin nasa yana nan matsayin saki guda don Allah maɗaukaki ya ce a talaku marratani ba a goyon saki ya fu jama'a muhammad bin salih al-usaimin a tafsirin nasa wannan tafsirin haƙiƙa yana da kima malamin ya tsara tafsirinsa a tsari wanda ya dace na fahimtar malaman sunna ya kawo maganganu da dama akan fahimtar da malaman sunna suka yi wa mas'aloli mas'alolin da aka samu saɓanin fahimta tun daga kan sahabban annabi Muhammad har abin da ya kawo ga kan tabi'ai zuwa ga malamai na yanzu inda duk aka samu wata aya da take da mushkila wannan malami yakan yi ƙoƙarin ya fayyace gaskiya Allah ya masa rahama a tafsirin nasa mujalladi na uku shafi na ɗari da goma sha ɗaya Ya ce wa min fawaidil aya yana daga fa'idojin da ayan nan take karantar da mu أن الواجب على المرء الذي طلق زوجته أحد amrain wannan aya ta 229 ta suratul baqara tana karantar da mu cewa duk mutumin da ya saki matansa wajibi ne ya yi ɗayan biyu in ji wannan malamin kuma wallahi gaskiya ne a cikin wannan aya Allah maɗaukaki ya ce at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan kai da kai sakin matarka to wajibi na nan akan ka ɗayan biyu ka ɗauki guda imma imsakun bi ma'rufin ka saki matanka saki na farko an dawo an yi na biyu to dama ɗaya ta rage maka Allah maɗaukaki ya ce to imma imsakun bi ma'rufin au tasrihun bi ihsan ko dai ka yi riƙon auren matanka ɗin nan riƙo na zaman alkhairi ko kuwa ka ƙyala matanka ta je ta yi wani aure a rabu lafiya babu cuta babu cutarwa dole ne ka ɗauki guda kar ka yadda ka cutar da wata mata duk mutumin da ya cuci wani ku tabbata a kiyama bai tafiya masa sai Allah maɗaukaki ya yi sakayya don haka ɗayan biyu ne kai mijin da kake da nufin yin saki ka tabbata ko dai ka rabu da matan nan rabuwa mai kyau ba abinda da bahaushe yake faɗa an rabu da dutse a hannun riga ba tasrihun bi ihsanin inji Allah maɗaukaki. ko dai ka riƙe ta zama na alkhairi babu cutarwa ko kuwa ka rabu da wannan matan rabuwa tare da kyautatawa kun ga wannan magana Allah maɗaukaki ya dunkula ta magana tana buƙatar bayani mai tsawo wallahi don haka ibnul qayyim al-jawziya a cikin zadul ma'ad mujallar na tara shafi na ɗari bakwai da takwas ya ce wa laisa fil qur'ani annaha ba'da bulugil ajali tahillu lil khutab ka saki matanka saki na farko babu mamaki an gyara auren saura igiya biyu ana nan ana zaune ka sake warware guda ina ce saura ɗaya to shi ma ɗayan dai haƙurin ya gaza Ranan sai ka warware shi to abin da shekul islam ibn al-qayyim al-jawziya yake faɗa kai a cikin zadul ma'ad yace in sakin naka bai kai uku ba ta yi saki na farko matan nan ka dawo da ita aka yi na biyu to yaushe ne matan nan take halatta sauran zaurawa su neme ta bayan ta gama jini uku ya ce a ƙur'ani duka littafin Allah maɗaukaki littafin alƙur'ani babu inda aka ce da zaran matanka ta gama haila ta yi jini uku ɗin nan shikenan kuma zaurawa sai su yi layi a ƙofan gidanka a littafin Allah maɗaukaki a alƙur'ani babu inda aka faɗi haka bi ma'ana ai mutum in ya sau matarsa a gidansa za ta yi idda in dai sakin na farko ne ko na biyu abinda sunna ta karantar kenan to shin a lokacin da ka saki matanka saki na biyu ta zauna a gidanka tana idda wani lokaci ne zaurawa suke da ikon su ma kawo hari tunda yanzu dai baka bukata ko Allah ya baka ɗayan biyu ka zaɓi guda imma imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsa. daidai wace gaɓa ne yake halatta wasu mutane su nemi wannan matan tunda yanzu dai ka sake ta ibn al-qayyim al-jawziya yace babu inda Allah madaukaki a cikin littafin al-qur'ani ya nuna cewa ita wannan matan daidai ne zaurawa su aure ta kamar wannan ayan da muka karanta balfihi ya ce abin Allah ya faɗa a cikin alkur'ani fi hadhihi hal imma an yumsika bi ma'rufin aw yusarriha bi ihsan Abinda Allah maɗaukaki ya faɗa game da ajali na ƙarshe na zamanka da matanka wacce ka saka ya ce ka yi ɗayan biyu ko dai ka riƙe ta ko ka rabu da ita fa'in sarraha bi ihsanin hallati na izin lil idan ya ƙyala wannan mata har ta fita idda tana halatta ga zaurawa wanda yake da buƙatan zawarcin matan yana da damar ya zo ya yi wa ala haza fadilalatul qur'ani bayyana don haka abin da ayar ƙur'ani ta nuna a bayyane yake annaha idza balagat ajalaha lokacin da matan ta iso ajalin ƙare idda ka sake ta saki na farko an yi na biyu wa hiya in qiba'u salasati qurun tana gidanka ka sake ta saki na biyu ta yi jini na farko ta ga na biyu ta zo ta yi na uku wa huwa inqiba'u salasati quru'in binqita'id dami a lokacin da jini na uku ya ɗauke a wannan lokaci ne Allah yake maka wannan magana fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan at-talaqu marratani daman saki guda biyu ne wanda ake iya gyara aure a lokacin da kai saki na biyu matan nan tana nan a matsayin matarka ba ta fita daga hakkin aurenka sai ta gama jini guda uku a lokacin da ta gama jini na uku shine Allah ya ce in ba ka riƙe matanka tun da dama sakin guda biyu ne au tasrihum bi ihsan ibn al-qayyim ce fa ma an yumsikaha qabla an abin abinda Allah yake nufi shine a lokacin da matan ta yi jini na uku to kana da damar kafin ta shiga bayan gida ta yi wanka ba ta gama jini uku ba jini na uku ya ɗauke za a yi wankan fita daga haila to wannan gaban ne lokacin rabuwan kafa da wannan matan in ji Allah maɗaukaki Allah ya baka damar ka riƙi matanka ka mai da ita a lokacin da take jini na farko, ya baka wannan dama a lokacin da ta shiga jini na biyu, ya baka kuma daman tana cikin jini na uku kai har jinin ya ɗauke. To dama ta ƙarshe kafin ta shiga ta yi wanka maza ka mayar da abinka. Fatak tasilu inda hu ta yi wanka a gidanka. Kafin ta shiga sai ka ce na mai da ke shi kenan ta zama taka. wa imma an yusarrihaha ibn qayyim yace ko kuwa ya kyala wannan mata ta zama halaliyan zaurawa fatagtasila ta ya za a yi ta zama halal ga kowa in ta yi wanka da zaran ta yi wanka wallahi ko tana gidanka in ta gama wanka ta fito kuma shikenan ko kai ne kake da bukatan tafi sai dai a sake sabon aure da kuma sabon sadaki da sabon sharuɗa in ka kyale ta shiga ta yi wankan nan ta hito to fa an gama shine abin da Allah maɗaukaki yake faɗa fa sakun bi ma'arufin aw tasrihun bi ihsan wannan shi yake nuna maka cewa a musulunci saki na farko mace za ta yi idda ne a gidan miji saki na biyu mace za ta yi idda ne a gidan miji don haka ibnul qayyim al-jawziyya da yake ƙara sharha a kan wannan matsala a cikin zadul ma'ad a mujallar da tara shafi na ɗari bakwai da tara ya ce fasawabu anna tasriha abinda Allah yake nufi da ka kyale matan tasriha anna tasriha bi ihsan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan me ake nufi da rabuwa da ita tare da kyautatawa in ta gama wanka ta fito to aure ya ƙare baka da ikon cewa na mai da ke idan kana da buƙatar wannan mata to sai dai kuma a shirya sabon aure to duk da haka hakkinta kuma bai fita a kanka ba baka rabu da ita rabuwa na kyautatawa ba sai ka tara kayanta ka mayar gidansu Shi ne Allah yake cewa fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan rabuwa tare da kyautatawa to rabuwa tare da kyautatawa ka batta ta kira mai amalanke tana jidan kayanta anya ku an rabu rabuwa na lafiya kai ne ake magana a kanka cewa ka kyautata mata wajen mayar da ita ga iyayenta wato ka kyautata wajen rabuwa da ita da kai Allah yake magana ba da ita ba fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan da wa Allah yake magana tsakanin kai da matan da kai ake magana kai ne kake da ikon rikon aure kuma kai kake da ikon sakin auren don haka da kai Allah yake magana ya ce in ma ka mayar da matanka kafin ta yi wanka ko kuma ka saki matanka amma fa rabuwan da za ka yi da ita a wannan lokaci a kyautata to in ka batta ta nemo masu wilbaro suna jidon kayanta ka kyautata yana da kyau ka ba wa kanka amsa ibn al-qayyim al-jawziya yace fa sawabu anna tasriha irsaluha ila ahliha don haka maganar da take gaskiya maganar da take zama daidai fahimta mafi dacewa ita ce ka ɗauki wannan mata da kayanta kamai da ita gidansu ba da bulugil ajali bayan ajali ya isa ka kyale ta ta gama idda jini na farko ya ƙare ba kamai da ita ba aka yi na biyu har aka yi na uku har ta shiga ta yi wanka ta fito hai baka da sauran bukata da wannan mata to ai malamai sun ce li kulli saqitin laqitun duk abin da ya faɗi akwai mai tsintan irinsa kai ne kake ganin baka san wannan matan wani na nan ya daɗe yana addu'a Allah ya bashi irinta to amma in za ka rabu da ita Allah ya ce ka kyautata don haka mafi dacewa in ji ibnul qayyim al shi shine ka tara kayanta ka ɗauka ka mayar da ita ga iyalinta a gaisa babu fitina komai yana da lokacin karewa don haka don aure ya mutu ba tashin hankali za a yi ba kamata ya a gane cewa Allah maɗaukaki ya tsara ma ajalinsa kuma idan ajalinsa ya yi wallahi duk dabara ta ɗan adam ba ta hana shi ba ta sa ya ƙetare wannan ajali don haka inda tauhidi bai kamata a ce iyayen matan su yi fushi da mijinsu ba don ya sake ɗayansu kuma inda tauhidin shi ma mijin bai kamata ya yi fushi da matansa ba saboda wani ya aure ta don haka rabuwar rabuwa ce ya kamata a yi ta a lafiya abinda Allah yake faɗa fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan wannan bai samuwa sai ga masu aqida Allah shi bamu don haka abinda ya fi dacewa shine ka nemi mota ka yi jidon kayan wannan matan iji ibn al jauziya al ka kai gidansu bayan ka kawo gidansu ga ta ga waliyinta wa raf'u yadihi anha sai ka ce to yanzu hannuna na tsame shi daga al'amarin wance fa innahu yamliku habsaha muddatal idda a lokacin da matanka ka sake ta tana idda har ilau dai hakkinka yana nan a kanta wajibi ne ka tsare wannan mata ka ciyar da ita fa'iza balagat ajalaha lokacin da matan ta izo ajalin fita daga wannan idda fahina izin a wannan lokaci in amsaka ha kana lahu habsuha bayan ta gama jini uku kafin ta yi wanka yana da damar ya rike matarsa matarsa ce wa in lam yumsikha kana alaihi an yusarrihaha bi ihsani in kuwa ba zai rike ta ba to sai ya kyale ta ya rabu da ita wannan mata rabuwa wanda yake cike da kyautatawa don haka ashe kenan bayan ka saki mata ka ɗauke ta ka da ita gida wannan wajibi ne ibn al-qayyim al-jawziya yace wa bi hadha al-itlaq wa sarah yakunu qad tamma tatliquha wa a تم تطليقها wa takhliyatuha in ka sake matarka bayan ka sake ta ta yi idda a gidanka a lokacin da ta gama idda ka ɗauke ta ka mayar ga iyalinta a wannan lokaci ne kake tabbata ka cika tsarin saki wanda annabi Muhammad ya karantar saƙon Allah maɗaukaki. wa qabla zalika amma in ba a yi hakan ba lam Kunil al itlaq tamman sakin da kai bai ma cika ba Allah mun gode ma da kai mu musulmai wallahi babu shakka jama'a babu addinin da yake da tsari irin addinin musulunci addini ne wanda ya taho da adalci daga wajen Allah Allah bai bari ku kulla aure da kanku ba sai da ya tsara muku yadda za ku kulla Allah bai bari ku warware aure da kanku ba sai da ya tsara muku yadda za ku warware. Ibnul Qayyim ya ce, Idan baka bi wannan tsarin na saki ba, Sakin ka bai cika ba a wajen Allah. Ashe kenan kafin ka sau matanka akwai buƙatar ma ka samu ilimi. Wa qabla zalika kana lahu an yumsikaha wa an yusarrihaha wa kana ma'a kaunihi mutallika kai ne ka saki matarka na'am ka riga ka sake ta amma idan nan da za ta yi hakkinka ne wa ƙad ja'ala haƙƙa biha min gairihi muddata tarabbus me yasa Allah ya ba wa mace wata uku ta yi idda ba don a tabbatar da abin da ke cikinta ba ne wallahi saboda hakki namiji ne wa ja'ala tarabbusa thalathata quru li ajlihi an sa mace ta zauna a gidan mijinta sai ta yi jini uku kafin ta yi wani aure saboda hakkin mijinta inda duk ranka ya ɓaci babu mamaki a tsakanin kwana ɗari ba goma wata uku kwana tas'in kenan ko babu mamaki hankalinka ya kwanta aka ce matanka ta yi idda a gidanka matarka ta yi idda a gidanka kuma ta yi jini uku kafin nan ta fita idda in mai jinin ce ko kuma ta yi lissafin watanni idan ba ta ganin jini ta yi lissafin kwanaki watanni a lissafin musulunci kwana 29 sau uku ala kulli halin idda da mace take yi a gidan miji tana yin wannan idda ne saboda hikimar Allah maɗaukakin sarki ya gyara tsakanin miji da matan babu mamaki an samu ɓacin rai ne saboda wani dalili a tsakanin wannan wa'adi hankali zai kwanta har ma ya iya tunani anya ko in na kyale wance ta fita zan samo kamanta an dai baka dama don kada ka yi sakire shi kama ganye sai Allah maɗaukaki ya baka dama a dai yi tunani wata uku ai ya isa ka gane kuranka ko ita ma wata uku ya isa ta yi tunani bayan kun rabu za ta samo kamanka kuwa don haka ba daidai ba ne idan an saki mata ta fita daga wannan gida ta je wani gida ta yi illa wannan saki gaba ɗaya bai ɗauki tsarin musulunci ba Allah maɗaukaki da kansa ya faɗa a suratul talaq la tukhrijuhunna min buyutihinna لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا Allah maɗaukaki da kansa yake bayanin matsaloli na sake saboda girman hakki na aure a wajen Allah maɗaukaki. Wallahi jama'a aure yana da kima a wajen Allah. Sura guda musamman Allah ya ware akan matsala ta sake suratu talaq la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna kada ku fitar da su daga gidajensu kada ka kori matarka saboda ka sake ta ka ce ta koma gidansu ta yi idda wannan kuskure ne wala ya kharujna su ma matan kada su fita in ji Allah maɗaukaki jama'a suna karanta wannan aya ba dare ba rana amma ana ta taka dokokin Allah maɗaukaki la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku kori mata daga ɗakunansu don kun sake su inji ji Allah tabaraka wa ta'ala wallahi da kayi tunani na tabbata cikin makwabtanka za ka samu wanda ma da bugu ya kore ta da bugu wala ya harujuna su ma matan kada su fita amma fa abin da ke jarabawa ce jarabawa bin dokan Allah sai mutumin da ya yi dace da rahamar Allah matsaukaki. wannan abu ba yau aka fara ba tun zamanin da in aka ce ma an kawo gaban saki to fa haƙuri sai an yi da gaske a samo shi ta sashin mijin ko ta sashin matan sai an yi da gaske akwai wani alƙali na farko da ake kiransa shuraihu malaman tarihi suna cewa shine alƙali na farko wanda halifofin musulmai suka nada hakika wannan alƙali ya yi tarihi ya so ya saki matarsa to sai ya gare in ya sake ta ba za ta yadda a bi wannan doka ba ga abin da Allah matsaukaki ya faɗa la hunna min buyutihinna wala yakhrujna ku kada ku fitar da su daga ɗakunansu bayan kun sake su sannan su ma kar su fitan wannan doka ce yana son ya saki matan yana tsoron anya za a kiyaye wannan doka Muhammad bin Sirin wani tabi'i shi ya bada labarin ya ce to a lokacin da shuraihu ya yi nufin saki sai ya kira shaidu ya kira mutane guda biyu ya ce wane da wane ku zo ina kafa muku shaida na sake matana daga yau alkali ne in kana magana sanin hukunci shine ma alkalin farko na kafa muku shaida na sake matana sai ya ce musu uktuma alayya amma ku rufe magana nan kar wani ya ji don lalle fari na san halin matan nawa ba ta da haƙuri kenan ita ma bata san an sake ta ba idan ta ji labari za a taka wata doka shi kuma bai yarda a taka dokan Allah a gidansa ba ka ji fa bayin Allah na kwarai aya ɗaya ce suke kauce mata kai su saba ma Allah maɗaukaki shi bai yarda a saba dokan Allah maɗaukaki ba don haka sai ya kira su yace na saki matana kun shaida suka ce mun shaida to ku yi min alkawari ba ku gaya mu kowa fakata ma sai suka ɓoye yana da kyau mu gane matarka ko bata san ka sake ta ba ko hira kake da abokinka ka ce masa na saki mata na wallahi aure ya mutu ba sharaɗi ba ne wai sai matanka ka gaya mata ta sani ana nan kuwa daga shi sai waɗannan shaidu su kaɗai suka san an yi sakin hatta in ƙabbatil idda har dai wannan mata ta gama idda bata ma sani ba ta shiga ta yi wanka ta fito ta yi kwalliya sun akhbarha sai ya ce mata wance ya ce na ɗauke san dai likulli ajalin kitabu <laughs> komai yana da ajalinsa me haka ne me ya faru ai na sake ki tun wata uku da suka wuce gashi ma yanzu dai hakkin gama idda ta buga wani tsaki naqalat mata'aha ai kafin ka ce kwabo ta kama shirya kayanta sai ya ce mhm ai ba ma na san za a rina abin da yasa na ki gaya miki kenan don kar mu saba wannan dokan In inni kareto an ta asama ina tsoron kada ki zunubi kaga da a ce lokacin ne ma ya gaya mata sakin da a lokacin shirya kayanta za ta yi to abin da ya gudu kenan shi yasa ya kafa shaidu akan ta amma ita bata sani ba sai da ta gama idda haramun ne mace ta fita daga gidan mijinta ta je ta yi idda a wani waje sai fa in akwai dalili wanda shari'a ta yarda da shi la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku ku fitar da su daga ɗakunansu wala yakhrujuna kuma kada su su fita illa an na bi fahishatin mubayyana wa tilka hududullah waɗannan abubuwa da Allah maɗaukaki yake faɗa dokoki ne fa na Allah maɗaukaki ashe saki doka ne na Allah tabaraka wa ta'ala kuma idan aka ce mace za ta yi idda a gidan mijinta to abin nan da Allah ya faɗa galibi shi yake faruwa babu mamaki Allah maɗaukaki ya shirya tsakaninsu kafin iddan ya ƙare wannan ita ce hikima don haka wannan aya ta suratul baqara babu shakka tana karantar da mu wasu hakkoki masu girma na aure hakkokin da suke tsakanin miji da matansa a lokacin mutuwar aure muhammad bin salih al-usaimi a cikin tafsirin nasa a mujallar na uku shafi na ɗari da goma sha biyu ya ce wa minha yana daga cikin abin da wannan aya take karantar da mu tahrimu akhdhi zawji shay'an mimma a'ta zawjatahu haramun ne don aure ya mutu miji ya kwace wani abu da ya taɓa yin kyautansa ga matarsa ba annabi ne ya haramta ba Allah maɗaukaki da kansa ya haramta min muhurin au gairihi sadaki ne ko wata kyauta ce babba ce karama ce haramun Allah ya ce at marrata marratan fa imsakun bi ma'rufin au tasrihun bi ihsan sai ya ce ya hillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shai'an. Shai'an kada ku yadda a ce kun kwace wani abu da kuka taɓa yin kyautansa ga matanku saboda kawai aure ya mutu haramun dai Mu babu shakka in ka dubi yadda rayuwar al'umma take za ka samu ana taka wannan dokan na Allah maɗaukaki ba a kwana bakwai sai na samu tambaya ni fa gaskiya na yi wa matana hidima kuma yanzu na fahimci tana min tutu, don haka zan sake ta me kake gani malam in na kwace abubuwan nan akwai laifi ka ji fa wato da ya bata yana cikin daɗin rai yanzu yana ganin auren zai mutu don haka yana so ya kwace kyautansa subhanallah haramun ne musulmi ya kwace kyautan da ya taɓa yi wa matarsa kama daga sadaki ko wani abu wala ya hillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an ko menene sai malamin ya ce illa an yi tsallika ha qabla koli sai fa in ka saki matan naka tun ma bata tare ba bata ma tare ba auren ya mutu ana samun irin haka to a wannan hali falahu nisful muhuri nan an baka damar ka amshi rabin sadakinka ka ganin ma ba a ce ka karɓi sadakin gaba ɗaya ba ayat tana gaba insha Allah inda Allah yake cewa wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad farabtum lahunna fariba fa nisfu ma idan kun saki matan ku kafin ku yi jima'i da su an yi aure matar bata tare ba kuma baka keɓe da ita ba domin in ka keɓe da wannan matan ta ci sadakin baka keɓe da ita ba baka kuma yi jima'i da ita ba falahu nisful muhri kenan mijin zai samu rabin sadakinsa wa in hunna min qabli an tamassuhunna wa qad farabtum lahunna fariba fa nisfu ma farabtum Allah ya ce sai ku amshi rabin sadakin da kuka yanka musu wannan kenan amma matukar ba hakan bane kai ne rabuwa ya shiga tsakaninka da matanka to haramun ne ka amshi wata kyauta da ka taɓa yi mata muna samun darasi a cikin wannan aya maɗaukaki cewa in aure ya mutu haramun ne miji ya kwace wata kyauta da ya taɓa yi wa matansa sannan kuma muna samun karantarwa har ilau daidai ne mace ta fanshi kanta daga mijinta idan zama ya gagara babu laifi don sun yi yarjejeniya a tsakaninsu tana buƙatan hul'i auren ya mutu shi yasa Allah maɗaukaki ya kawo maganar a ƙarshe saboda hul'u abu ne wanda ba a son shi illa an ya kafa Allah ya ƙima hududallah sai fa idan ana tsoron in dai ba a rabu ba to fa ba za a kiyaye dokokin Allah ba domin akwai auren da rabuwansa shi ya fi alkhairi akwai aure wanda rabuwansa shi ya fi alkhairi a maimakon zaman tare a lokacin da ya zamanto an yi ƙoƙari a shirya tsakanin miji da mata abin ya faskara an yi an yi abin ya gagara fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi to babu laifi gare su babu laifi ga mijin babu laifi ga matan don ta fanshi kanta ta ce zan ba ka abu kaza dan ka rabu da ni in je in auri wanda na ga yafi min wannan shi ake ce masaki na alkhul'u kafin a kai ga wannan gaba a tabbata fa hanyoyin gyara sun gagara don haka kai miji ba daidai ba ne ma ka amshi bukatar matan sai an tabbatar da hanyoyin gyaran sun gagara shi yasa Allah ya ce illa an ya khafa Allah yuqima hududallah fa in khiftum Allah yuqima hududallahi fala junaha alaihima in ta kai ga kuna tsoro da aka ce kuna tsoro domin hakkin aure bai tsaya a tsakanin miji da matansa ba hatta dangi yana shafan su kai dan uwa ta sashin miji da kai da kake dan uwa ta sashin mata ba daidai bane ku sa ido kuna ganin aure yana kokarin ya lalace shi yasa a cikin wannan aya Allah matsaukaki ya yi amfani da lafuzza kashi biyu, an yi amfani da lamiri namiji da matan kawai illa an ya kafa Allah ya ƙima hududallah don al'amarin aure gyaruwansa ya ta'allaka ne da amincewar miji da matan, in ba su so ba auren bai zama lafiya. Amma a ƙarshe fa, sai Allah ya kawo lamiri na jam'i, wa in khiftum Allah yuqima hududallah wa in khiftum in ku dangi gaba ɗayanku aka waye gari kuna tsoron zaman lafiya ba zai samu ba tsakanin wannan miji da matan to babu laifi don ita matan ta fanshi kanta a wajen mijin Muhammad bin Salih al-Usaimin ya ce, Amma ma'astiqamatil hali fa haramun alaiha zalika, ana zaman lafiya babu tashin hankali babu wani dalili haramun ne mace ma ta buƙaci mijinta ya sake ta saboda hadisin sauban wanda yake cikin sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2200 wannan matan haramun ne ta samu kamshin aljanna a ranar tashin kiyama ashe kafin a nemi saki sai an kai halin da gyara ya gagara al'imamu malik ya kawo hadisi da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad bin hanbal hadisin ya inganta yana sahihu sunan abi hadisi na 2226 da sunanun nasa'i da kuma السنن الكبرى نا الإمام البيهقي حديث حبيبة بنت سهل الأنصاري حبيبة صحابية ta النبي محمد ma'ana ta yi zamani da manzon Allah annaha kanat tahta sabit bin qais tana auren wani mutum da ake kiransa sabit bin qais shi ma sahabi ne na annabi Muhammad sabit bin qais sahabi ne habiba bintu sahal sahabiya ce to sai dai kuma shi sabitu din nan yana da munin halitta Allah bai masa kyan halitta ba yana tare da wannan matan babu mamaki a lokacin da ya aure ta ya aure ta ita bata san shi ba ranan wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila subhi manzon Allah ya fito gidansa zai tafi sallar asubahi fa wajadaha inda babihi sai ga matan nan a daidai kofan annabi Muhammad fil galasi kuma a duruduru gari bai gama wayewa ba duhu na asubahi faƙala annabi ya ga alamar mutum ya ce man hazihi wace ce haka faƙala sai ta ce ana habibatu bintu sahal ni ce habiba yar sahal faƙala sai annabi ya ce mata ma sha'anuki me ya faru lafiya a nan da asubahi haka qalat tace la ana wala sabitun zama tsakanina da sabitu ya kare shi yasa ka ganna a kofan gidanka ya rasulullah zama tsakanina da sabitu ya kare ba zan iya zama da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da ita bayan manzon Allah ya zaunar da ita sabitu din nan binu kaisin sa'ilin da ya zo ƙalalahu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce masa hazihi habibatu bintu sahal ga habiba bintu sahal matakka qad zakarat sha Allahu an taskura, ta faɗi abubuwa waɗanda Allah ya nufin za ta faɗa gaskiya ne ƙarya wanda kuma tsakaninku فقالت حبيبة يا رسول الله manzon Allah yana kokarin ya sulhunta tsakaninsu ta ce ya manzon Allah kullu ma a aƙwani inda duk abin da ya bani yana nan ban kashe komi ba abin da nake so da kai ka roƙan min shi in ba shi duk abin da ya bani wajen auren nan ni dai ya fita hanya ta in samu aure in samu damar yin aure manzon Allah ya ce abin ya kai haka ba za a gyara ba kenan annabi ya auna ya ga cewa zama fa tsakaninta da sabitu bin kaisi din nan ba zai yiwu ba sai ya tambaye shi ya ce ka amince a wata riwaya umarni annabi ya bashi ya ce khudh minha ka amshi abin da ka bata din fa akhadha minha ta je gida ta kawo mijin nata ya karba wa jalasat fi ahliha ta koma gidansu a can ma ta yi idda domin kul'i kenan ya tabbata tsakaninta da mijin nata sabitu bin qaisin al-ansari akwai riwayar da take cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 1949 hadisin aisha Allah shi kara mata yarda aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace inna habibata binta sahlin kana tahta sabit bin qais bin shammasin Habiba bintu Sahalin ta kasance tana auren Sabitu bin Qais, sahabban Annabi Muhammad. To gaskiya mutumin yana da zafin rai, in ji Aisha, ita ba ta san shi sannan kuma shi yana da zafin rai. Ranan, fadarabaha sai ya kai ga bugunta, fakasara ya da har da ya karya hannunta. To kaga bugun da ya kai haka ai mace ta nemi a yi ko? zama ya kai da karaya ai gaba sai a makure ta shi yasa ta ce ita fa Allah bara sai dai a rabu fa atat rasulullah ta zo ga manzon Allah ba'da subhi bayan sallar asubahi fashtakathu ilaihi ta kawo karansa fada'a rasulullah sabitan manzon Allah ya aika aka kirawo sabitu bin qais fa qala yace masa Tun da dai gyara ya gagara khudh ba'd maliha wa farikha ka amshi sashin dukiyar da ka bata kuma ka rabu da ita qala a lokacin da manzon Allah ya gaya masa haka sai ya tambayi annabi yace ce wa yasluhu zalika ya rasulullah ashe haka yana inganta in karbi kuɗi aure ya mutu qala sai annabi ya na'am kwarai qala sai yace ce fa inni asdaqtuha ne na bata gonaki ne guda biyu a matsayin sadaki a lokacin da muka yi aure fahuma biyadiha kuma waɗannan gonaki suna hannunta tunda dai tana buƙatar dawo min da abina to gonaki biyun za a bani abina kenan faƙalan biyu sai annabi ya ce huma ka amshi gonakinka wa farik ka rabu da ita fa fa'ala sai ya aikata bayan an rabu sun mata matazawwajaha ubayyu bin ka. sannan ubayyu bin Kab al ya aure ta fa da biha ila sham ya tafi sham da ita wato wufiyat hunaka a can ta rasu wato a ƙasan siriya ta rasu wannan shine hul'i da aka fara yinsa a tarihin musulunci kuma a zamanin annabi muhammad shi yasa sabitu bin qaisin bai ma san ana hul'i din ba a lokacin da annabi ya ce ka amshi sadakinta ka rabu da ita sai yake tambayan manzon Allah ya ce wa yasluhu zalika ya rasulullah hakan yana halatta hakan yana inganta in amshi sadaki na aure ya mutu to akwai riwaya ta al-Imam al-Bukhari hadisi na 5273 da al-Imam an-Nasa'i da Ibn Majah Ibn Marduya da al-Imam al-Baihaqi hadisin Abdullah ibn Abbas shi wannan mutumin sabitu bin kaisin ɗannan ya samu matsalan aure matuka kamar yanda aka samu hul'i tsakaninsa da habiba bintu sahalin akan nan kuma wata matar da ya aura sunanta jamila bintu abdullah bin salul jamila bintu abdullahi bin salul ita wannan mata jamila bintu abdullahi bin salul asali mijinta shine Hanzala bin Abi Amir. Hanzala bin Abi Amir ya yi shahada a yakin Uhudu yana cikin sahabban annabi Muhammad. Asalin mijin Jamilan sunansa Hanzala bin Abi Amir. A lokacin da ya yi shahada yana cikin waɗanda suka yi shahada a zamanin da aka yi yakin Uhudu. sahabbai sun taho ɗaukan gawansa sai suka same ta ta jike jakaf har an wanke ta a'a ga abin mamaki an wanke gawan hanzala suka zo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah mun tafi gawan hamzala hamzala bin abi amir mun tarar da ita fa an wanke sai annabi ya ce inna sahibakum tafsilul mala'ika dan uwan kuɗin na hanzala mala'iku ne suka wanke shi me dalili babu wani fas'alu sahibatahu ku je ku tambayo matarsa aka zo gida aka samu jamila mun taho mun samu gawan mijinki bayan an gama yaƙi mun samu gawa an wanke ta mun gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce mala'iku ne suka wanke gawan muna son mu san dalili don haka ya sa annabi ya ce mu zo mu tambaye ki ta ce to tun annabi ne ya ce a tambaye ni babu abin da zan ɓoye ta ce kharaja wa huwa junubun lamma sami alhami'a a lokacin da mai shela yake shela me yekuwan yaƙi yake yekuwa cewa jama'a su fita arna sun zo gari lokacin da ake zagaye gari ana shelar cewa jama'a su fito yaƙi ya zo gari wannan lokacin shi kuma hanzala ya gama tarawa da ni kenan janaba na jikinsa babu halin yayi wanka ya gama jima'i ga yaƙi ya zo don haka daga nan sai ya gari makami bai tsaya ko ina ba sai filin yaƙi sannan kuma ya mutuwa shahada to gatansa gatansa shine Allah maɗaukaki masu wanke gawansa su ne mala'ikun Allah maɗaukaki hadisin yana cikin littafin al'imamul hakim al-mustadrak mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da hudu to wannan matan bayan ta gama ta kaba shi ne kuma kaisu bin sabitin ya aure ta kaga ya auri babban mata ko baya ga haka kuma jamila dinnan ibnatu eh, abi eh, ibnu abi ubay bin salul babanta shine shugaban munafikai a zamanin annabi muhammad ubay bin salul Abdullah bin Ubay bin Salul shugaban munafikai kenan a zamanin annabi Muhammad. Manzon Allah ya yi yayi da wannan mutumin ya bar munafinci amma ina, hatta kai ga mutuwarsa yana munafinci. a kansa ne Allah ya saukar da aya wala tusalli ala ahadin ma wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون a kansa ne Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya inda Allah yake hana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallatar gawan mutumin da munafincinsa ya bayyana munafinci ta sashin aqida Abdullah bin Ubay bin Salul yassa ce wannan wacce take auren babban sahabi Hanzala bin Abi Amir ita da ɗan uwanta kuma dukkan su musulmai masu tsananta biyayya ga annabi Muhammad, ubansu shugaban munafikan Madina, ita da wanta Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul su kuma masu tsananta biyayya ga annabi Muhammad. Akwai inda ta tarayya da mijin nata waje guda, mijinta ɗan can wanda ya mutuwar shahada a yakin Uhudu, har mala'iku suka wanke gawansa. ubansa shine Abu Amir ana kiransa Ar-Rahib Kirista ne kafin zuwan Annabi Muhammad babansa Kirista ne a garin Madina mai tsananta kiyayya ga manzon Allah saboda tsananin ƙin Annabi Muhammad sai da ta kai ga yayi ya yaƙi manzon Allah a lokacin da aka zo yakin Uhudu da aka zo yakin Uhudu Eh, eh, da aka zo yakin badar ya yi yaƙi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hanzala yana musulmi ubansa yana kafiri shine abu amir arrahibu kuma kirista daga ƙarshe ya bar madina ya koma can ƙasar sham wanda a can ya mutu ubansa yana da tsananin ƙiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kiyayya ta tsananta shi hanzala ɗansa kenan da shi da wan ita matarsa jamila bintu ubay bin salul da mijin nata hanzala da wanta abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul suka zo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulallah mun fahimta cewa a garin nan ba ka da makiya waɗanda suka fi tsananta kiyayya gare ka fiye da iyayenmu babana shine shugaban munafikan garin nan inji Abdullah bin Abdullah bin Ubay Hanzala kuma yace ubana shine Abu Amir arrahib babu wanda bai sani ba kirista ne mai tsananta adawa gare ka muna buƙatar ka ba mu izini mu kashe waɗannan iyayen namu استأذن حنظلة وعبد bin Ubay bin Salul fi قتل أبويهما magana tana cikin al'isaba fi tamyizi sahaba a mujallar na farko shafi na 538 ibn hajar da ya kawo labarin nan ya ce labari ne wanda yake mai kyau babu shakka abin ya auku iyayensu masu tsananin adawa da annabi muhammad ‘ya'yan kuma masu tsananin biyayya ga manzon Allah sai suka zo suka samu manzon Allah suka ce ya rasulallah ka yi mana izini mu kashe iyayenmu dinnan da mun gane makiya Allah ne fanahahuma an zalika manzon Allah ya hana su yace musulunci bai yarda mutum ya kashe mahaifinsa ba ku hakuri ku zauna lafiya da iyayenku to bayan mutuwar hanzala wannan mutumin hanzala wanda ya mutuwar shahada a yakin uhudu bayan mutuwarsa shine jamila bintu abdullah bin ubay bin salu ta auri sabitu bin qaisin sabitu bin qaisin dinnan kuwa shine fa wanda ya karya hannun habiba bintu sahalin har aka yi hul'u tsakaninsu gashi ya auri jamila babbar mace matar babban sahabi daga cikin sahabban annabi muhammad Jamila babbar mace, kasancewar babanta shine shugaban munafikai amma kuma Allah ya tsare mata aqida. Ranan atatin Nabiyya sai gashi ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam. sallam. ta ce, Ya Rasulallah, sabitu bin kaisin din nan da na aura bayan mutuwar mijina, hanzala ma a atibu alaihi fi khuluqin wala dinin wallahi ba na zargin sa kuma ba na kushe addininsa kaji adalci ba ni zargin halinsa kuma ba na kushe addininsa wato yana ƙoƙari wajen hali sannan kuma addini mutum ne mai ƙoƙari yana kulawa walakin ni sai dai ni la utiquhu bubban ba zan iya zama da shi ba saboda kinsa na kyamaci halittarsa wa akrahu al-kufra fil islam kuma ina kyamatar kafirci alhali ina musulma idan na zauna da shi to ƙarshen ta zan samu siffa ta mai butulci butulci kuwa nau'i ne na kafirci ka duba ƙarfin imani na wannan matan ta ce don haka mafi dacewa shine rabuwa tsakanina da wannan mutumin kaga sau biyu kenan ake kul'u da wannan mutumin kaisu bin sabit bai da sa'an zaman aure matar shi ta fari ta yi kul'u da shi matar ta biyu ita ma ce ni dai ina buƙatar mu rabu qala sai annabi ya yace ataruddina alaihi za ki mai damar gonarsa wato shi ma a lokacin da ya zo aurenta gona ya ba ta sadaki mutumin yana da kuɗi a ce za a ba da gona gaba ɗaya don sadakin mata to ita sadakinta gona guda ne waccan matan kuwa da suka rabu gonaki biyu aka bata annabi ya ce mata za ki mayar masa da gonarsa ta ce na'am zan bayar ƙala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ma sabitu bin qais aqbil Hadika ka amshi gonarka wa talliqha tatliqa ka sake ta saki guda akwai lafazi na ibnu majah النبي صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد manzon Allah ya umarce shi ya amshi gonar da ya bata a lokacin auren kuma kada ya ƙara komi iyaka gonar da ya bada kawai zai karba don haka hul'i da ya auku tsakanin sabitu bin qaisin da mata ba mace guda ba ne. ka duba al-isaba fi sahaba mujalladi na bakwai shafi na 67 sabitu bin qaisin din nan mutumin kirki ne hakika don sahabi ne daga cikin daɗaɗɗun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma ƙarshen rayuwarsa shahada ya yi kasancewar bai samu daman zama da matansa ba baya nuna maka cewa ba mutumin kirki ba ne ƙarshen rayuwarsa shahada ya yi ya yi shahada a zamanin sayyiduna abubakar a lokacin da aka tafi yakin al-yamama labarinsa yana cikin littafan sunna littafan tarihi na malaman sunna kamar al'isaba mujallar mujalla na farko shafi na 291 akwai labarin sama wanda al-imam bukhari ya ruwaito a cikin sahihul bukhari hadisi na 2845 al-imam tabarani ya kawo labarin da tsawon gaske daga anas bin malik anas yana ba da labari a lokacin da aka tafi yakin al-yamama bayan mutuwar annabi muhammad a zamanin sayyidina abubakar bayan annabi ya bar duniya mutane da yawa sun yi ridda aikin da sayyiduna abubakar ya samu kenan ya za a yi ya dawo da mutane akan musulunci domin da dama suna addinin ne saboda manzon Allah kasancewar annabi ya bar duniya duk sai aka yi ridda mafi yawan larabawa don haka yaƙe-yaƙen da sayyiduna abubakar ya yi galibinsu akan waɗanda suka yi ridda ne wannan yaƙi da aka tafi malaman tarihi sun ce sahabban annabi da suka mutu a yaƙin sun fi mutum dubu waɗanda suka yi mutuwar shahada mahaddata ƙur'ani ba a ƙirga su a lokacin da aka tafi yaƙin nan aka gwabza tsakanin musulmai da waɗanda suka yi ridda da kuma kafirai waɗanda suka ba da nasu tallafi idan an kara sai musulmai su ruga a guje in an gwabza musulmai su ruga a guje kaisu bin sabitin din nan sai anas yake ba da labarin nan yace lamman kashafan nasu yawmal yamama qultu li sabit bin qais sai nake ce ma sabit bin qais nace ala tara ya am baffa yazo ya same shi domin dan uwansa ne a inda yayi sansani yace baffa kaga abin mamaki a ce wai kafiri yake koran musulmi a fagen yaƙi har yake rugawa a guje a lokacin da Anas ya taho inda ya yi sansani ya same shi ya jika ya yi shiri yadda kasan in an wanke gawa ake mata ya jiƙa kafur ɗinsa da almun yana mulke jikinsa wato ya yi kwana da duniya shi baya son in ya mutu ma wani ya wanke gawansa ko a yi mar hidimar gawa bari ya yi ma gawan hidima kafin ma ya bar duniya ya yi wanka yana mulke jikinsa da kafur da sauransu ya zo ya ce ya babba kaga abin da ke faruwa kuwa shine sai ya ce masa ya kai yaro ma haka za kunna nuqatilu ma rasulillah a lokacin annabi yana da rai ba haka muke yaƙi ba bi isa ma a aqranakum tir da abin da kuke yi a yanzu Allahumma inni abra'u ilayka mimma ja'a bihi haula sannan ya daga hannaye yace ya Allah abin da kafiran nan suke aikatawa na barranta kada ka kama ni da laifinsa wa mimma sana'a haula sannan abin da ƴan uwana musulmi suke aikatawa na gudun kafirai nan ma na barranta ya Allah kada ka kama ni da laifi yana gama magana ko sallama bai yi da Anas ba sun makatala sai ya fada fagen yaki ya dinga sara ana saransa hatta kutila sai da ya mutuwa shahada qais bin sabitin al-ansari wa kana alaihi dir'un nafisa a lokacin da ya fada filin yakin nan yana dauke da wani sulke yana dauke da wani riga rigan karfe mai tsadan gaske yana da tsananin tsada a lokacin da ya fada yakin nan ya yi mutuwar shahada daga cikin musulmai sai aka samu wani da ya zo ya ga kaisu bin sabitin ya yi shahada sai ya cire rigan nasa ya tafi da shi ya ɓoye kasan kowa da manufarsa tafiya filin yaki wani yana tafiya ne don ya samu lahira wani ko yana zuwa filin yaƙi ne don ya samu duniya ta wannan mutumin ya sace riga jikin kaisu bin sabitin ya tafi da daddare bayan an taho an kwanta mutumin yana bacci sai ya mafarkin kaisu sai ga kaisu bin sabitin ya zo masa a mafarki ya ce masa kaiwa ne ya ce na'am sai ya ce inni usika bi wasiyatin zan maka wata wasiya fa iyyaka an taqula haza hulmun da farko tukuna kar ka dauka na da kai dinnan mafarki ne ba mafarki bane a mafarki fa yake gaya masa yace da farko wasiyata kada ka dauka mafarki ne kake yi abin nan da nake gaya maka gaskiya ne fatu dayyuhu dan haka kar ka yadda in ka farka daga baccinka ka salwanta abin da zan gaya maka yi kokari ka aiki da shi a wata a wata riwaya ake cewa sabitu bin kaisin wani ne daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarkin nashi ba ainihin wanda ya laifin ba ya gaya masa ya ce lokacin da na tafi wannan yakin na tafi da wani sulke mai tsananin tsada bayan an gama a cikin yakin nan an kashe ni wane ya cire min rigan ya tafi ya ɓoye a waje kaza don haka abin da nake so da kai kai ɗan uwana ka taimaka ka je ka gaya ma Khalid bin Walid domin Khalid bin Walid shine jagoran mayaka a lokacin da aka tafi al-Yamama ka gaya masa labari na falya akhudha yadda na siffanta maka wurin da aka ɓoye in an tafi za a gani a je a ciro wannan sulken a tafi Madina a isar da na ga sayyiduna abubakar halifar manzon Allah a gaya ma sayyiduna abubakar inna alayya min ad kaza wa kaza ana bi na bashi kaza da kaza wa fulanun atiqin sannan ina da wani bawa na yanta shi a gaya masa a idda wannan sako gare shi yana gama faɗa wannan mutumin ku sai ya farka daga bacci da tashi sai ya riƙe yadda mafarkin nan ya gani bai tsaya ko ina ba sai wurin Khalid bin Walid yana zuwa ya samu komanda ka ji fa ga irin mafarkin da nayi Khalid ya ce mafarkin nan ya wuce a kira shi mafarki tashi mu je wurin Sayyidina Abubakar suna tashi kuwa sai wajen Sayyidina Abubakar yadda mutumin nan ya siffanta haka Khalid ya taras da wannan sulken fa utiya biha ya zo ya ba ma sayyiduna abubakar labari da wasiya wacce wannan mutumi ya yi a cikin mafarkin da aka yi nashi sayyiduna abubakar ya yi amfani da wannan wasicin da aka yi mafarki a kansa ba a taba samun mutumin da aka yi aiki da wasiyarsa ta mafarki ba sai wannan mutumin don haka ashe mutumin kirki kada ka ɗauka don matan nan sun yi kul'u da shi ba mutumin kirki bane hakika yana da daraja a cikin sahabban annabi Muhammad to darasi da muke samu a cikin wannan aya a ƙarshen ta Allah madaukaki yace tilka hududullahi waɗannan abubuwa hudokoki ne na Allah fala duha. kada ku ƙetara su wa man ya ta'adda hududallah wanda yake ƙetare dokoki na Allah fa ula'ika humuz zalimuna waɗannan su ne azzalumai za mu ƙara aya ta gaba ta suratul baqara aya ta 230 Allah ya ce fa in طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون aya ta ɗari biyu da talatin na suratul bakara Allah madaukaki ya ce ya baka daman saki biyu wanda kake iya mayar da matanka at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan bayan an maka bayanin yadda saki yake a karantarwar musulunci sai Allah ya ce fa in tsallaka to fa in mijin ya sake sake ta fala tahillu lahu min ba'du ba ta halatta ga wannan mutumi a bayan saki na uku din nan hatta tanki hazaudan gairahu sai ta auri wani miji wanda ba shi ba saki biyun na farkon nan su ne ake da damar a mai da aure a kansu amma idan saki ya kai ga na uku fala tahillu lahu min ba'du hatta tanki zaujan gaira Allah ya ce wannan matar ba ta halatta gare shi a bayan an sake ta saki na uku sai ta yi wani aure in ta yi wani aure fa in tsallaka ha shi wancan mijin da ta aura sai ya sake ta bi ma'ana fa in tsallaka hassani wancan miji na biyun ya sake ta fala junaha alaihi ma to babu laifi ga wannan miji na farko da matan an ya taraja'a su mai da auren na farko din nan bi akadin jadidin amma fa sabon aure ayi lissafin sabon sadaki da kuma sharuɗa in zanna an ma hududallah amma fa in suna da tabbacin za su tsaye da dokoki na Allah wa tilka hududullahi waɗannan dokoki ne na Allah yubayyinu hali ya alamu na Allah madaukaki yake bayanin ga mutane da suke da ilimi waɗanda suke sani su ne Allah matsaukaki yake musu bayanin dokokin nan gare su akwai ƙa'idoji kafin matan da ka sake ta saki na uku ta dawo gare ka sai ta yi wani aure Allah maɗaukaki ya ce ba ta halatta gare ka hatta tankiha zaujan gaira sai ta auri wani miji gairaka saɓaninka to bayan ta aure shi akwai dokoki doka na farko a tabbatar mijin da ta aura ɗin nan ya yi jima'i da ita kafin auren ya mutu sannan ta dawo gunka wannan babu shakka hakanan ya zo a cikin ayar Qur'ani kuma hakanan ya zo a hadisan annabi Muhammad. Akwai hadisin da yake sahihul Bukhari da sahihu Muslim. hadisin tamima bintu wahabin tamima bintu wahabin matar rifa'atul qurazi ta zo ga annabi muhammad ta ce masa inni kuntu inda rifa'a na kasance wajen rifa'atu mijina shine rifa'a fa tallaka ni ya sake ni bayan ya sake ni fa batta talaki sakin ya kai ga na uku yanda babu babu hali a sake zama to fata zawaja ne abdurrahman bin zabir sai abdurrahman bin zabir ya aure ni ba abdurrahman bin zubair ba fatha ne wa ma ma'ahu illa mislu hudubati saubi matar ta kauda kunyar ta ga annabi muhammad take cewa annabi sai dai shi abdurrahman bin zabir din nan da ya aure ni mijina na biyu da na je na tarar da zakarinsa bai zan ba face kamar gezan gyale wato yadda ka san gyale ko mayafi a sa akwai geza ko ta ce to haka zakarin wannan mijin yake wato bai motsi bi ma'ana mijin nata bai da lafiya tana ƙoƙarin faɗa annabi yana kwaɓanta amma ina he da ta karasa. kuma a lokacin da ta zo tana magana nan annabi yana ɗakin Aisha akwai Khalid bin Sa'id ya zo yana da buƙatar ganin annabi ba a mishi izini ba ga sayyiduna abubakar yana cikin ɗakin yana zaune shi Khalid ɗin yana ƙofa can sai ya ji abin da take faɗa wa ma ma'ahu illa mislu hudubati saubi shi wannan mijin nawa na biyu zakarinsa kamar gezar gyale yace a'a ya Abubakar abubakar Allah tasma'u ila hazihi ma tajharu bihi inda nabi kana ɗakin kana zaune kana jin irin maganar banzan da wannan mata take a gaban annabi Muhammad ala tasjuru haza ba za ka yi wannan hazihi wannan matan tsawa ba fatabassama annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi kuma babu shakka abin da ta faɗa ƙage ne so take ta koma ga mijinta na fari shine rifa'atul qurazi ta auri abdurrahman bin zabir take cewa ta tarar da shi zakarinsa babu lafiya faja'a ibnu zabir sai ga mijin nata ya iso manzon Allah ya aika a kira shi da ya tashi zuwa tunda ya ji kagen da ta masa sai ya kama hannun yaransa guda biyu wanda kishiyarta ta haifa wanda yake da macaccen azzakari anya ku ya samu haihuwa kan yara ku zo mu je suna zuwa da ya shigo ta ganshi yana rike da wannan yaro ta damu wannan ta hagu tun bai fara magana ba sai ta ce wallahi mali ilaihi min zambin ya rasulullah Allah dai babu wani laifi da ya taba min illa anna ma ma'ahu laysa bi agna anni min hazihi sai dai abin da na faɗa na'am yana dai da zakarin amma dai bai wadatar da ni kamar dai gezan gelan nan yadda dai bai iya min komi wa akhazat hudubatan min sawbiha ta kama gezan na gelan nata tana kadawa Aisha tace gezan hijabi an samu riwaya kashi kashi fa akhadhat huduba min jilbabiha ta kama gezan jallabiyanta tana kadawa don ta misil ta zakarin mijinta ga annabi Muhammad bayan ta gama magana sai ya ce kazabat ya rasulallah ƙarya take shi mijin abdurrahman bin Zubair yau ga yara ka duba umdatul qari mujallal na goma sha uku shafi na ɗari biyu da tamanin wanda aka ce zakarinsa ya mutu yaushe zai samu haihuwa ya ce ya rasulallah ƙarya take abin da ta faɗa ɗin nan ba gaskiya ba ne kuma tun da ta riga ta yi irin wannan magana to ya kamata fa shi ma ya fito da gaskiyar magana sai ya ce inni la anfubuha nafbal adimi wallahi ya rasulallah ina iya murƙushe ta in goge ta in kaɗe ta yadda ake buge fata yadda ake jemarsa wato saboda tsananin lafiyata ina iya jeme wannan mata yadda kasan ana jimar fata wato in rashin kunya ne ta yi to bari shi ma ya faɗa ko Ade walakin da hana shi kai dai kawai mace ce mai tawaye idan mace kuma tana da yawan rikici bai yiwuwa ma ka ji sha'awa saboda haka tun da muka yi aure ni ban ni ma sha'awa ta saboda tsaban fitinarta amma wai ba ni da lafiya ƙarya take fakala rasulullah sai mazan Allah ya ce amsa dai ta fito a takaice bai yi jima'i da ke ba kenan ko fa in kana zalika lam tahilli lahu in ya zan mijinki na biyu nan, bai yi jima'i da ke ba to kenan baki halatta ki koma ga wancan miji na biyun ba miji na farkon ba Au lam taslihi lahu hatta yazuqi min usailataki ba kya inganta ki koma ga wancan miji sai fa miji na biyu din nan ya ɗanɗana zuman in ji annabi Muhammad. Wato ma'ana sai ya kai ga jima'i da ita. Al'imamul Bukhari da al'imamu Muslim, al'imamun Nasa'i, al'imamul Baihaqi suka ruwaito hadisin Aisha ta ba da labari makamancin haka, domin baya ga ita wannan mata, tamimatu bintu wahabin ire-iren waɗannan misalai sun auku a zamanin manzon Allah Aisha ta ce inna rajulan tsallaka ra'atahu salatan wani mutum ya saki matarsa saki uku fata zawwaja zaujin sai ta auri wani miji wa tsallakaha qabla an yamassaha shi wancan miji na biyu sai ya saki matar kafin ma ya jima'i da ita fasu ilan nabiyu sai aka yi tambaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi atahillu lil awwali wannan matan tana halatta ga mijinta na fari yana iya aurenta qala la sai manzon Allah ya ce ba halin ya aure ta hatta yazo kamin usailatiha kama zakal awwalu sai miji na biyu din ya ɗanɗana zuman ta kamar yadda miji na farko ya ɗanɗana wato sai miji na farko ya yi jima'i da ita na biyu kai sannan take halatta ta koma ga mijinta na fari akwai hadisin Abdullahi bin Umar yana cikin sahihu sunan Ibn Maja hadisi na 1569 Abdullahi bin Umar ya su ila Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam rajuli yutalliqu mar'atahu Salasan. an tambayi annabi game da mutumin da zai saki matarsa saki uku fa yatazawwajuha akhar wani ya aure ta fa yughliqul baba ya kulla ƙofa wa yurkhis ya sake labule lam yutallikha qabla an yadkhula biha in summa tallaqaha qabla an yadkhula ya saki wannan mata bai tara da ita ba amma dai an ga sun shiga ɗaki kuma sun sake labule babu shakka bai jima'i da ita ba to bayan auren ya mutu fa hal tahillu lil awwal wancan miji na farko da aka samu saki uku tsakaninsa da ita yana da damar ya mai da auren an yi wa annabi wannan tambaya kala sai annabi ya ce la hatta ta zuƙal usaila dan an aure ta an keɓe da ita a ɗaki an kulla ƙofa an sake labule wannan bai isa ba manzon Allah ya ce sai an kai ga jima'i wa fi riwayatin manzon Allah ya ce hatta yu jami'a hal akharu har sai ɗayan miji na biyu din ya kai ga jima'i da ita wannan ita ce ka'ida ta farko kafin mace ta dawo ga mijinta na farko wanda ya mata saki uku sai ta yi wani aure wannan auren da ta yi ka'ida ne a samu mijin ya tara da ita kafin auren ya mutu na biyu idan aka samu an yi wani shiri abin da ke aukuwa yana yawan aukuwa mutumin da yake sakin matansa saki uku yakan samu jaraba tsakaninsu akan samu jaraban so a tsakanin miji da matan a irin wannan hali ake samu mutane su shirya yanda wani zai aura na wucin gadi ya sake ta don ta dawo ga mijin nata to fa idan aka yi irin wannan aure bai halatta dai ta koma ga wancan mijin saboda dalilai da dama misali da hadisin da nafi'u ya ba da labari game da Abdullahi bin Umar yana cikin al-mustadrak na al-Imam al-Hakim mujalladi na biyu shafi na 199 ja'a rajulun ila ibn Umar nafi'u ya ce wani mutum ya taho ga abdullahi bin umar fasa'alahu an rajulin tsallaka mar'atahu salasan ya masa tambaya wani mutum ne ya saki matarsa saki uku fatazawwajaha akhun lahu min gairi mu'amaratin minhu dan uwansa sai ya auri matan ba shiri suka yi da mijin ba wato asali mijin matan yana da dan uwa shi dan uwan sai ya auri matan ba tare da shi mijin ya sani ba li yuhilla hali akhihi saboda in ya aure ta na wani lokaci zai sake ta dan uwansa ya samu damar mai da matarsa hal tahillu lil awwali idan an yi haka shin halal ne ta koma ga mijin nata na fari fa qala sai abdullahi bin umar yace la illa nikaha ragaba auren da yake halatta mace ta koma ga mijinta na fari wanda ya mata saki uku shine auren da aka yi shi dan sha'awa ita ta yi sha'awan auren wani ya yi sha'awan ya aure ta ba wai an yi plan ba saboda a gyara ma wani wanda ya sake ta saki uku ya dawo ya aure ta Abdullahi bin Umar bayan ya faɗi haka sai ya ce kunna na uddu haza sifahan ala ahdi rasulillah a zamanin annabi Muhammad idan aka samu irin wannan mu sahabbai muna cewa zina ake yi don haka duk sa'ilin da wani ya shirya wani aure don ya halatta wata mace da aka sake ta saki uku wannan mutumin ya tabbata zaman zina yake a fahimtar sahabban annabi Muhammad. Baya ga cewa kuma manzon Allah ya tsine ma wanda yake yin haka. Hadisai da yawa yana da wahala a ce wani bai san da hadisan nan ba. Ingantattu suna cikin sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1827 sahihu sunan tirmidhi hadisi na 893 sahihu sunan ibn majah hadisi na 1570 hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce abdullahi bin mas'ud sayyiduna ali jabir bin abdullah abdullahi bin abbas ukubatu bin amir abu huraira sahabbai ne ga sunan jingim sun ce la'ana rasulullahi صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له annabi ya tsinewa wanda ya halatta auren mace da aka sake ta sake uku sannan kuma annabi ya tsine ma wanda aka gyara ma auren wanda ya nemi gyaran an an tsine masa albarka da kuma wanda ake gyara ma wannan hadisin babu shakka ya inganta malaman sunna duka sun ruwaito shi الإمام أبو داود الإمام الترمذي الإمام النسائي ابن ماجة أصحاب السنن ده الإمام أحمد أتكين المسند ga al'imamun nasa'i da al'imamul baihaqi a cikin asunanul kubra sun ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya la'anci duk mutumin da ya halarta auren mace wacce aka sake ta saki uku sannan akwai hadisin a abubakar bin al wanda ya kawo da shi da al'imamul bai hadisin sayyiduna umar sayyiduna umar a zamanin da yake mulki da yake yana da zafi sayyiduna umar yana da tsanani yana cewa la'utiya bi muhallalin la'utiya bi muhallilin wala muhallali lahu illa rajamtuhuma ba za a kawo min mutumin da ya shirya a yi aure don halatta masa wata mace da ya saka saki uku ba a kawo min wannan mutumin da mutumin da ya ƙoƙarin aurenta don ya gyara auren waɗannan mutane in aka kawo min su sai na yi musu hukuncin mazinata zan tona rami in sa a jefe su kaga abin da ɗansa ya faɗa kenan abdullahi bin umar yake cewa mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kunna na uddu haza sifahan muna ɗaukan haka zina ce kawai hakanan nan al-Imam al ya ruwaito hadisin Sulaiman bin Yasar tabi'i ne yake cewa sayyiduna Usman an kawo ƙaran wani mutum irin wannan aure ya auku a zamanin sayyiduna Usman wani ya saki matarsa saki uku sha'awanta ya shiga ransa yayi ta kokarin yadda za a yi halatta ma kansa aurenta sai ya shirya da wani don ya aure ta na ɗan wasu watanni a sake ta ta dawo gurin shi sai aka ɗaura wannan aure da aka ɗaura sai sirrin su asirin su ya fayyana da asirin su ya tono sai da usman ya sa aka kawo su bayan ya raba tsakaninsu sai yake cewa la tarji'u ilaihi illa nikaha ragabatin gairar dulsa wannan matan ba za ta koma ga mijin nata ba saboda wancan aure da aka yi sai ta yi wani aure da musulunci ya inganta shi aure na halal ba aure irin wannan na rudu ba in ji sayyidina usman don haka in miji ya shirya yadda za a yi wani aure don a gyara masa matar da ya saka uku wallahi auren bai inganta ba sannan kuma baya halatta gare shi ta dawo wannan ita ce fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa lokaci yayi sai mu dakata a haka mu amsa tambayoyi a tambaya ta farko nake cewa ana iya ɗaurin aure a cikin wata Ya kwarai halal ne halal ne a yi aure a cikin wata ramadan halal ne a yi saki ma a cikin wata ramadan dukkan su halal ne babu wanda ya haramta